أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan yammaci don ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi na bakwai a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1441 kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara shi daidai da kuma aikata daidai Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hada mu da dukkan albarka da ke cikin wannan wata na Ramadana dukkan wani fitina da ke ciki ko sharri Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya annoba da ake ciki Allah subhanahu wata'ala muna kaskantar da kai da roƙonsa ya nuna mana ta. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen wannan covid-19 da duk wata annoba da ke mai kama da ita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya sa can yafi nan mu da muke raye Allah ta'ala ya sa ta zama rahama zuwa gare mu a hali da ake ciki da jarrabawa kala-kala waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi Allah ta'ala ya ba mu ikon tallafa musu ya ba wa hukuma tun daga mataki na ƙaramar hukuma jiha ƙasa ikon ci gaba da tallafawa duk abin da aka yi a yanzu alheri ne kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ikon da za a ƙara ninkin baninki akan alherin da aka yi Allah ta'ala ya mana jagoranci a baya ga wannan na aiki da dama na yi ta'aziyya ga wasu 'yan uwa da aka rasa a kwanakin nan da yawa wasu fitattu wasu ba fitattu ba a duniya a wurin allah allah shi ya san wanda ya fi kowa daraja dukkansu da waɗanda suke fitattu an faɗi sunan mun sani da wanda ba mu sani ba muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu akwai rasuwa da aka yi haka a cikin garin gombe na alhaji adamu ɗan jarida muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa ina aiki da wannan dama ina isar da ta'aziyya zuwa ga iyalansa da kuma sauran yan uwansa da aminansa a wannan a jihar Gombe kenan Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai rasuwa da aka yi a Borno da dama su Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu akwai na Kano haka akwai a sakwata duka na gani so a duk wanda yake ya rasa nasu a kwanakin nan ko da ban kira garin ba muna tawassuli da albarka da imani da muka yi da Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga manzansa Allah ta'ala ya gafarta musu ya kai haske zuwa ga kabarinsu ya kuma sa can din ya Allah ta'ala ya taimake mu ci gaba da bayyana kafofin watsa labarai da suke isa da tafsiri din a yau an samu kari kaman guda biyar ma kenan an samu rahama tv station jigawa wanda kashifu abdullahi ino ya dauki nauyi daga karfe bakwai zuwa takwas na dare sai kuma rediyo jigawa daga takwas zuwa tara na dare allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna sai kuma na hamsin da biyu akwai alhaji garba umar dutsen ma ko dutsen mari ya dauki nauyin na kb state radio am 945 khz daga karfe uku zuwa uku da rabi na rana allah ya biya shi da gidan aljanna hukumar gidan talabijin na wtc suna sawa daga karfe 11 na rana zuwa 12 su ma allah ya biya su da gidan aljanna sai na 54, da hassan dan madami ko dan da madaki foundation daga taraba state kenan broadcasting services suna sa daga karfe 10 zuwa 11 na dare allah ya biya su da gidan aljanna sai dsp hassan yan mu'azu ya dauki nta da matur daga goma zuwa sha ɗaya na dare allah ya biya shi da yan aljanna a akalla yanzu an samu kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo guda hamsin da biyar manufar shi ne a isar da sako zuwa ga al'umma musamman a yanzu da ba a haɗuwa a zahiri a yi tafsiri babu lokacin da ake bukatar kafofin watsa labaran kamar yanzu waɗanda suka ɗauki waɗannan nauyi allah ta'ala ya haɗa su da rahabar duniya da lahira ya ji kan magabatansu ya biya musu bukatunsu na alkhairi tun daga na farko da na kira har zuwa na hamsin da biyar a yau mu ma Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin rahabarsa da ladansa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ga waɗanda kuma suke yi su ma ta kafofin sadarwa na zumunta akwai su da yawa telegram da facebook da makamantansu da twitter duka Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna ya kuma biya mu duka da gidan aljanna gaba na gaba kamar da aka saba sai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ba wa malar lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya hayu ya kayu ƙarar ma ba zai mun amin ba to hada kai na hada da kai a cikin daga abubakar mai duguri ne to mun ji malar abubakar menene hukuncin wanda ya shafa mai da zai ƙara masa gemu ko kuma ya sa aka kara masa gemunsa abin da ya shafi kara gemu ko a shafa mai gemu ya karu ko kuma a yi transplanting ɗin gemu yana kasuwa kashi biyu akwai wanda malamai suka ce bai halatta ba akwai wanda ya halatta akwai littafi muhimmi na sheikh saleh bin abdullah bin fauzanul fauzan mai sunansa aljarraha a tajmiliya yana magana akan waɗanda suka ji ciwo a hatsari halittarsu ta lalace a je artificially a gyara wa mutum halittar to ya yi maganganu akan waɗannan hukunce-hukunce a shafi na 159 aljarraha a tajmiliya yana cewa idan mutum hatsari ya yi misali sai zama a hatsarin rabin gemunsa ya fita sai rabi yana nan sai aka ce ga wani mai idan ya shafa rabin da ya guttule a hatsarin zai fito dalilin wadda shekaru sun ja gashin bai fitowa sai aka sa man don ya sa abin da ya riga ya fita dan ya dawo ya ce a yana zama halal ne in dai har daban akwai shi abin da ya faru ya fita ne yanzu sai aka yi kokarin a dawo da shi ya ce saboda artificial abu yana yiwa a sa idan za a gyara abin da daman Allah ya halicce ka da shine dalilin jarrabawar rayuwa ya rabu da kai ya kafa hujja da hadisin da nasai rahmatullahi alai hadisi na 5161 na hadisin Arfaja bunu Asad da ya je shi wani yaki a dalilin yakin aka sare shi sai aka cire masa hancinsa so da ya dawo sai saka wani hanci da aka yi shi da azurfa alfibba sai zama bai yi kyau ba sai yin halitta da ya gani sai ce ka je a cire na azurfa a saka na zinare zai fi yin kyau to kaga dalilin akwai hancin yanzu an cire shi a wani a jarrabawa sai aka ce ya je ya sa mai nau'i kaza a wurin so da wannan sai zama in da man an halicce ka da abu sai ka rabu da shi dalilin jarrabawa ko wata cuta ko kuma dalilin hatsari to ya halatta a yi kamar kafar roba a sawa mutum ko ta karfe halal ne don me don dama iya da ita hatsari ya raba shi da ita amma mutum yana da kafa to sai sai zai je a ƙara masa kafa ta uku guda ɗaya ta karfe to anan kuma haramun ne saboda daman da biyu Allah ya halicce mu so in a gyara biyun ne ya halatta a maka wani abu a gyara amma ka je a ƙara maka ɗaya ko bai halatta ba wannan ya shiga matakin mata idan mace hancinta ne ya lalace da Allah ya halicce ta da shi yayi amma ta je a yi sajiri a ƙara girman hanci baya halatta mace tana da mamanta girman bai ba ta je a yi sajiri don a ƙara girman bai halatta ba me dalili sai dai dama ana yin aiki ne don a gyara abin da daman haka Allah ya yi shi ya samu matsala amma ba don a sake ba ya ce in sakewa aka yi na Allah da ya yi ba abin da ya taba sai kalli a canja ya ce to ya shiga cikin bajin kuma canja halittar Allah da Allah ya hana so kula ga wannan idan daman gemun naka wani hatsari ne yake in zai yi ya tsoro da kansa sai mu ce kaɗan yi hakuri zai tsoro in kuma haka ba ka da gemu ne kana so ka yi gemu mai yawa haka irin nawa ƙarar mana ana da yawa in kana so ka yi irin wannan misali ko wanda ya tuna wani din ma dai ba wani auki ne sosai ba to sai ka je kake so sai ka ƙara to wannan babu dalili sai ka hakura da iya abin da Allah ya baka akwai sahabi suka ce sa'ad ibn abi waqas ne ya zo da filin gashi guda ɗaya a gemunsa ya ce bazan Allah zai je kokari a ƙara ni ce haka Allah yake so ya ganta so duk yadda Allah ya halicce ka da gemu ko mai yawa ko kaɗan to haka Allah yake so ya ganka biyayyarka ga Allah shine ka haƙura ka rayu yadda Allah ta'ala yake so ya ganka ya halitte ka wallahu ta'ala ala tambaya ta gaba wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam akwai addu'a da ake karantawa zuwa masallaci ne ko babu akwai halitta da addu'a da ake karantawa zuwa masallaci ta zo a takardu da yawa misali akwai cikin sahihu adabil mufrad na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a namba na 536 cewa in zaka je masallaci akwai addu'ar da ake karanta da ake roƙon Allah ta'ala aske ta zo fuskoki da amma fiska ɗaya da zan karanta ana ce Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran allahumma a'tini nuran ma'anarta allahumma ij'al fi qalbi nuran Allah ta'ala ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nuran ka sanya haske akan harshe na waj'al fi sam'i nuran Allah ka sanya haske akan ji na kunne na waje alfi basari nuran Allah ka sanya haske a ganina waje almin khalfi nuran Allah ka sanya haske a bayana amani nuran Allah ka sanya haske a gabana min fauki nuran ka sanya haske a sama da ni ka sanya haske a ƙasa da ni kuma Allah ta'ala ka bani haske wannan ita ce addu'a da ake karanta ga mai zuwa masallaci in ka kama hanya sai ka karanta tana da falala da yawa babu wani haske da ake so a duniya da baka roka ba duk gabanka sai ka ga suna taimaka maka wajen bin Allah kuma ba ka aiki da su wajen sabon Allah kuma Allah sai sauwake maka fahimtar gaskiya cikin sauƙi sai ka gane kuma ya sauwake maka aiki da gaskiya duk abin da yake gaskiya ne ko karantarwar addini ne sai ka yi shi da sauki don me don kana roƙon haske kuma Allah ya baka duk wanda Allah ya bawa haske yakan fahimci addini da sauki kuma yakan yi aiki da addini din cikin sauki wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam albarka a dukkan rayuwa amin ya hayu ya kayu malam menene gaskiyar cewa saura shekara tara Allah ta'ala ya daina karban tuba gaskiya ni dai ban san hadisi da ya ce akwai wasu shekaru da Allah ta'ala ya faɗa zai daina karban tuba kai tsaye ba a rama ko ya san shekaru na san dai akwai hadisi da ya bayyana cewa akwai lokacin da Allah ta'ala zai daina karban tuba akwai hadisin muslim hadisi na 2359 da annabi tsira da aminci tabbata gare ke cewa inna Allah ya busutu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahar wa ya busutu yadahu bin nahar li yatuba musii'al layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha inna Allah ya busutu yadahu bil layli li yatuba musii'an layl wa yabsu yadahu bin ah, musi'an nahar wa bin nahar li yatuba musi'an layl ko hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha ma'anarsa Allah yana shimfida hannunsa a dare don ya gafarta mana zunuban rana kuma yakan shimfida da rana don ya gafarta mana zunuban dare wannan zai ci gaba da faruwa har zuwa lokacin da rana za ta fito ta inda take faduwa duk ran da aka waye gari rana ta fito ta yamma ta zo sama ta yi zafi ta koma yamma ta faɗi to a lokacin Allah ta'ala baya karban tuban mai tuba kwata-kwata Allah baya karba to wannan shine ya tabbata a sunna cewa akwai lokacin da Allah baya karban tuba shine lokacin da rana za ta daina fitowa ta gabar ta fara fitowa ta yamma duk wanda ya ga fitowar ta yamma to ya shiga uku in ya tuba ma Allah ba zai karba ba Allah ta'ala muna roƙonka kada ka nuna mana lokacin Allah ta'ala ka ɗauki rayuwar mu gabanin lokacin kuma Allah ta'ala ka ɗauki rayuwar tamu da imani don ba ɗaukar rayuwar ba ɗauka da imanin kuma shi ne muhimmi a ɗaiɗaikunmu ma akwai lokacin da Allah ta'ala baya karɓan tuba a ɗaiɗaiku wannan a cikin al'umma ne a ɗaiɗaiku akwai hadisi na tirmizi rahmatullahi alai hadisi na uku da da mazan Allah tsira da aminci sabbata ga ke cewa inna Allah ta'ala ya kabalu taubatal abdi ma lam yugargir wato Allah yana karban tuban bawa matukar bai zo gargara ba ma'anan bai zo gargara ba idan mutum ajalin ya zo yana ga tabbas zai mutu yanzu sai ce Allah na tuba dan me dan zai mutu to wannan tuban wayo ne ta 419 ne Allah baya karba ana bukatar mu tuba ne muna cikin halin lafiya sai Allah ta'ala ya karbi tuban mu amma mu yi jinkirin tuba mu yi wa Allah wayo to Allah ba a masa wayo so da haka na farko ban san shekara tara ba alam ma ya ce bai san cewa zuwa 9 za a daina karban tuba ba abin da ya tabbata a sunna lokacin da rana za ta fito sai da take faduwa Allah zai daina karban tuba haka na biyu a kun mu wanda ransa ya zo gargara Allah ta'ala baya karban tubansa kamar irin tuban fir'auna kenan ai Allah ta'ala ba zai karba ba mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam a ran ma sai mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala jiya mun tsaya a tsakiyar aya ta 217 a suratul bakara a darasi na shida jiya yau za mu tashi darasi na bakwai ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala bismillah aramba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفتر يفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا jiya mun tsaya akan tsakiyar aya ta 217 yau za mu tashi akan rabin babu laifi mu yi waiwaye adan tafiya mu maimaita abin da muka fassara ba tare da mun yi dogon bayani ba Allah ta'ala ya ce naka suna tambayan ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shahar a kan wata al mai alfarma waɗannan watanni guda hudu zulqa'ada zulhijja al-muharram da rajab Kitalin fihi menene hukuncin yaƙi a cikinsu? kul ka ce kitalin fihi kabirun a cikinsu yaƙi? ai akwai zunubi mai girma kamar da kuskure ya faru wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhu suka yaƙi? amma ba da niyya ba su sun ɗauka a cikin watan jimada saniya ne a shi a cikin watan rajab ne wa saddun an sabilillah amma a gaya wa su mushrikan da suka yake su suke ga sahabbai sun yaki a watan da ba a yaki a ce musu wa saddun an sabilillah hana mutane daga tafarkin Allah shine shiga musulunci ko aikin hajji da suka hada su wa kufurun bihi da kafircewa Allah wal masjidil haram da kuma kafircewa masallaci mai alfarma na makka ko kuma hana mutane wurin su je su yi ibada kamar yadda aka hana sahabbai wa ikhraju ahlihi minhu da kuma cire ma'abota masallacin daga sa akbaru inda Allah ya fi girman zunubi a wurin Allah fiye da yin yaki a cikin al-ashhurul hurum din nan guda hudu wal fitna fi ita fitina ko shirka akbaru hatsarin ta taji al kisa ma wala yazaluna ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yakar ku mushrikai hatta har ya ruddu su mai da kuma an dini kuma ku bar addininku in istafa'u in har sun samu iko amma insha Allah ba za su samu ba wa man yartadid minkum an dinihi dukkan wani wanda ya ridda a cikin ku ya bar addininsa fayamud ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kididi fa ulaika lalle waɗannan habitat a'maluhum sun bata su fi duniya a duniya wal akhirah da alahira wa ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wuta hum su nan fi ha a cikinta khaliduna za su dawwama dindindin Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta malamai sun kara juna ilimi akan rabin ayat da muka fassara cewa shin hana yaki a cikin al-ashhurul hurum din nan mansukhu ne ko kuma yana ci gaba da wanzuwa an soke hukuncin ko iyanan magana mafi inganci shine hukuncin iyanan amma a bangaren difa'i self defense wannan ya halatta mutum don ya kare kansa wannan ya halatta za mu tashi akan wala ya zaluna Allah ta'ala ya ce wala ya zaluna ba za su gushe ba waɗanda suka bar addinin musulunci ko kuma suke yakan musulunci ko suke mushrikai ko suka kafurce Allah ba za su gushe ba yuqatiluna kuma suna yakar ku hatta har ya yaruddukum sa ku yi ridda kuma daga addinin ku kalmar wala ya zalu da ba za su gushe ba shine hirsukum ala qitalikum wa ala riddatikum shine kwadayin su na yakar ku da kuma kwadayin su na kubar addinin musulunci shi yasa aka ce wala ya zaluna bi ma'ana haza yastamir zai ci gaba da wanzuwa ne kullun yakan nan ba za ta gushe ba hatta har da'iban lil ghaya ne yaruddukum sun yi nasara sun sa kun yi ridda an dini kuma yanzu kun bar addinin musulunci Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh yana cewa a waɗannan zamanin da muke rayuwa yaƙar da aka cika yi ba ma yaƙi ce ta makami ba saboda yaƙi manya-manya akwai kamar guda uku akwai al-ghazwul fikri akwai al-ghazwul akhlaqi sannan kuma akwai al-ghazwul salaki yace akwai yaƙi na intellectual and psychological war da ake muku na biyu akwai al-akhlaqi shine wato moral war na uku kuma ya ce akwai shine physical combat haka na yaƙi da makami military war sai ce na biyu na farkon sun fi na ƙarshen hatsari ya ce intellectual and psychological war ya fi rusa musulunci fiye da yaƙar musulunci da makami ya ce moral war a yaƙi tarbiyyar 'ya'yanku hatsarinsa ya fi a yaƙe su da makami kuma duk wanda yake duba mai ke faruwa a duniya a yau zai tabbatar da haka ne yau idan ka tashi kasashe da yawa ka shiga irin su kasar masar ka shiga kasa irin ta algeria ka shiga irin kasa ta misali tunisia ka shiga irin kasa sai ka morocco sai ka rana ina addinin yake sai ka ga asali larabawa ne waɗanda suke larabawa masu asali da aka saukar da ƙur'ani a yarensu amma idan kaga sanya kayan mutane da mu'amala sai ka ina qur'anin nan yake ne mutanen da ana karanta qur'ani suna jin sakon nasa ma sai ka ina ke saboda me ba yakin makami bane yaki ne da aka yi kawai na yakan tunanin su da hankulan su da tarbiyyar su kuma wannan bai kare ba a dan ma yana faruwa kana iya ga yaki da ake na fikiri yanzu shi yasa tarbiyya a yanzu ta fi kowane zamani wahala a duniya saboda mai saboda media a yanzu akwai waɗannan ict devices digital technologies yaro iya zaune a gidanka ba ana lockdown zai fenti hours online ya shiga kasar ya shiga can ya shiga wani website da aka ce babu Allah ya shiga wani website da aka ce saniya ma Allah ne ya shiga wani website da ake bauta wa shaidan yaro yayi ta yawo kai baka sani ba kuma ka saya masa data mai dalili don yayi karatu da ake a makarantar su ana online teaching virtual classes amma yana zaune a gidan ya gama wannan yana yawo a duniya ba ka sani ba kana yana cikin gidan gidan yana kulle a cikin ɗakin da ka ba shi ya zauna ya kulle kofar amma kuma ya bar gidan ya bar abuja ya bar najeriya ya je wasu ƙasashe ana canja tunaninsa in ka kwace facilities din a yanzu karatun ba zai yiwu ba saboda komai ya koma online in ka bayar kuma sai ka yi kaffa kaffa wannan ba abubuwan yasa a yanzu muna da ƴaƴan da suka aka haife su da suna na addini yaro zai tashi a garin musulmai a kasar musulmai baba musulmi kaka musulmi kakanin amma sai ji maka bai yadda akwai Allah ba Allah ma gaba ɗaya bai yadda Allah yana existing ba kuma wata kila bai taba fita ya je wata kasar ma da ba yadda akwai Allah ba saboda me daga cikin wayar sannan da ya ɗauka ya yi browsing ya shiga har an canja masa tunani ya tura tambaya sun amsa masa kuma daman an yi rashin sa'a bai fahimci karatun addini mai zurfi ba so wannan sai a canja tunanin shi sa yanzu gazuwul fikir muke ciki kaga dressing din mutane ya canja gaba daya cin abincinsu ya canja tunani ya canja a da suna jin kunyar su ce su musulmai ne yana game shi yana tunanin akwai abun kunya ma ya faɗa a duniya akwai inda in yaje ba zai iya bayyana addininsa ba yanzu duk duniya akwai cankaho da ni'imar da Allah ya maka da ya wuce musulunci me yasa kake jin nauyin ka ce ga addininka menene abin boyewa a cikin musulunci addinin da duk duniya babu abin da ya kai shi adalci ba ma addini ba babu sister da ya kai musulunci adalci babu tsarin da ya kai musulunci rikon amana babu tsari a duniya da ya kai musulunci gaskiya da mai duniya take tangaho ba a kan promoting justice ba ne to ina adalcin da ya kai na qur'ani in wani yana ga akwai adalcin da yake ya kai na qur'ani ɗayan biyu ko san rai ko bai fahimci qur'anin ba amma in dai kololuwar adalci ne a duniya babu wanda ya kai na qur'ani ƙur'ani ya bayyana babu mai ƙin musulmi kamar ba yahude amma allah ta'ala ya saukar da ayoyi akalla guda ashirin a ƙur'ani don ya kare ba yahude ya yi exonerating ɗin sai kubutar da shi daga zargin da ake masa akan laifin da bai yi ba zamanin manzon allah aka yi sata aka gidan bai hude aka kulle bai hudan bayanan ya zo ya buɗe gida ana sacin ana nema ya ce a shigo aka zo aka kabo a baɗakinsa aka kawo manzon allah manzon allah ce za a yanke mar hannu don ya amince a mai shari'a da musulunci ana ƙoƙarin yanke hannunsu Allah ya sauko da ayoyi akalla guda goma sha takwas yana kare ba yahuda ne yana a ƙarya aka masa bai sata ba wani ne ya sata ya kai gidansa ya kulle haba in banda musulunci A kan makiyin addinin a saukar da at least 18 verses ana protecting hakkinsa wannan ai sai adalcin musulunci musulunci adalcinsa ne Allah ya ce makiyinka ma sai ka masa adalci shi adalci ba bai da is unconditional a kowane hali sai ka yi adalci ga masoyinka ga makiyinka ko maki ka ne a musulunci sai ka yi adalci ka ba shi hakkinsa ba za ka zalunce shi ba ka zalunci makiyin kamar haramun ne a musulunci dole kamar adalci idan makiyinka da yafi kowa kinka a duniya ya samu sabani da babanka babanka da kake ga duk duniya wakila ba mai son sa kamar ba mai son ka kamar sa in suka zo gaban ka in za ka yi hukunci idan makiyinka ke da gaskiya a musulunci dole ka ba shi gaskiyanka hana mahaifinka in ba a musulunci ba ina ake da wannan so shi sa yakin yanzu gazuwar fikirin nan algazuwul fikiri ita muke ciki da kuma algazul akhlaqi ɗabi'u. yau yara sun ko cin abinci da hagu sha da hagu baban ba haka yake ci da hagu buɗa baki ma da hagu yake yi wannan su ne hanyoyin shaidan gazuwar akhlaqi an bata tarbiyya da kuma kunya yau gaba ɗaya sabar mafiya yawan samari da 'yan mata sai 'yan kaɗan da Allah ta'ala ya kare saboda a da abin da masu za ta iya gani tana budurwa hata ya aure in ma na rasar kunya ne tsanani ta wuce ana dambe ne ta kalli yan dambe kawai ka gansu da shot nika dan gajeren wando boxers din nan in ta taɓa ga wani abu amma yanzu zamanin ya canja online yara a cikin whatsapp sai a turo baka hoton abu na tsarara yara sun saba mu sai zama kunya gaba ɗaya an raba su da ita shi yasa yakin da ake yaƙi na ɗabi'unmu da tunaninmu ya fi hatsari a kan yaƙi da musulki da makami saboda shi makami biyar da aka yana da iyaka amma waɗannan kuma sun fi cutar da mu kamar yadda Sheikh Muhammad bin sale Al-Usaimi rahmatullahi alaihi ya fada to da haka wannan yake sa tarbiyya take da wahala sai mun tsaya tsaye wadaka wajen yi wa ƴaƴa addu'a wajen kula da me suke yi online ina suke shiga mu duba kuma mun tsaya tsaye wadaka wajen karantar da su addini yara su tashi da haddan Qur'ani a karantar da su sunna su san kadaituwar Allah subhanahu wata'ala su gane ni'imomin musulunci a sabar musu da lectures da za su rika fahimta da yaren da suke bukata su waye su san addini idan yaro ya san addini ko ina ka je da shi in ma ka kamar shi ba sai dai maka dariya ya san me ya riga san wannan ai shirme ne amma yaron da bai da tarbiyya bai san addinin ba yar wanda abu ma ba shubuha bane sai yaudare shi in ba haka ba sai za a yaro ya tashi ya karanta qur'ani ya rika inkarin samuwar Allah subhanahu wata'ala ai babbar matsala ce amma in yaro ya samu tarbiyya aka kula da shi insha Allah ta'ala Allah zai kare shi in kuma Allah zai kare jaraba za ta zo da sauki saboda ne saboda lokaci kuma fa duk kokarin uba sai ya samu muwafaka ta Allah tun daga annabi Nuhu da ɗansa so ala ayyi halin sai mu tsaya da addu'a bayan mun yi kokari sai mu addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ce za su yi ta yaƙanku yaƙa na tunanin ku yaƙa na lalata tarbiyyarku yaƙa da makami inista tsa'u in har sun samu iko sai kun yi ridda ibn usaymin rahmatullahi ya ce inista tsa'u ya dace a fasara da walan yastati'u ne shine za su yi ta yi amma ba za su iya nasara akan dukkan al'umma ba ba yadda za a yi yakin tunani da yakin tarbiyya da makami ya sa a waye gari a duniya ba musulmi ba zai taɓa yiwa ba sai dai kawai akwai abin da sunna ta karantar akwai zamanin da Allah ta'ala idan al'umma ta gama lalacewa Allah zai koro wata iska in ta zo duniya duk muminin da ya sheki iskar zai mutu za a bari a bayan ƙasa duk duniya ba mai cewa Allahu akbar ba mai cewa la ilaha illallah a kansu za a yi tashin kiyama so da aka gabanin kiyama ta zo ba za a yi ba sai akan ashirarul khalq waɗanda suke lalatattu a wannan lokacin in ma an ce mutum Allahu akbar yake na ji labarin kakannin mu suna faɗan wannan da sai rika hakaito cewa a tarihi ya ji labari to a wannan lokacin zai faru amma a nan ba kansu ya sa aka yi nasara ba iska ce Allah zai turo ya ɗauki rayukan masu imani muna roƙon Allah ta'ala kada ya nuna mana wannan lokacin kuma muna roƙon sa ya ɗauki ranmu da imani Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi dukkan wani wanda ya yi ridda daga cikin ku ku masu imani musulmai an dinihi daga ya bar addininsa fa ya mutu ya mutu wa kuwa kafirun alhali ya kafurce wa Allah subhanahu ta'ala fa ulaika masu wannan siffa habitat a'maluhum fid dunya aikin su dukkaninsa ya lalace a duniya wal akhirah da alahira wannan aya take kara gaya mana na farko yana iya yiwa musulmi ya yi ridda cewa ba abu ne korare ba don Allah ya ce wa mai yartadid minkum an dinihi ko wa mai da minkum an dinihi duka ana karanta so da haka idan wanda yake na mana ana iya yin ridda a shike nan musuluncin da Allah ya baka ya bani ya baki ya basu ba wai garantin ba a asararsa ba ne sai mu rike shi riko na kula saboda me saboda ana iya asararsa wani na iya barar da shi bai sani ba Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wannan shine na farko na biyu kuma ayat ta nuna mana ridda na bata aiki daga mutum yayi ridda so duk ayyukan da ya sallan da ya na shekara 40 50 60 azumin sa ciyarwansa aikin hajjin sa karatun qur'anin sa duk sun lalace saboda me fa'ula ulaika habitat a amalihum aikin dukkanin sa ya lalace idan mutum ya da aikin alheri miliyan 500 sai yayi ridda to sai ayi resetting aikin alherin sai koma zero completely amma ga tambaya idan kuma da ya yi ridda sai sake dawowa musulunci a cikin magana mafi inganci shine dukkan ayyukan garin kuma sun dawo guda miliyan 500 da inda ya dawo kuma ana dawo da su saboda al'islamu ya jubbu ma kabla ku so da haka in ya dawo din kuma to dukkanin su sun dawo shi yasa cikin al'isaba fi tamidi sahaba ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi ya ce in mutun yayi da ko da a cikin sahabbai ne sai ya ƙara da wato har yanzu matsayin sahabi yake saboda mai saboda musulunci ana kula da yaya ka mutu ne ba yaya farkonka ba shi ɗan adam a musulunci karshen sai fi muhimmanci akan farkon sa shi sa addu'ar mu Allah ta'ala ya kyautata karshen mu saboda karshen shine muhimmi ba farko ba farkon iya da muhimmanci amma bai kai karshen ba karshen shine ci shine mabuɗin nasara shi yasa Allah ta'ala don kada aikin mu ya lalace yakan ja hankalin masu imani a ƙur'ani da kada su bata aikin su ba laifi a ran maka ba misali يا أيها الذين آمنوا أطيعوا wasu da wala ولا a malakun. wannan cikin suratul qital ko suratul muhammad aya ta 33 Allah ta'ala yace ya ayyuhal amanu ya ku masu imani atiullaha wa atiur rasul ku wa Allah biyayya ku wa manzon Allah biyayya wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan ku ashe aiki yana baci shi yasa ka ce masu imani aka kira karshen aikin kuma Allah yace kada ku bata aikin ku farkon aya ta kira masu imani karshen aya ta ja kunnansu da kada su yadda su ya lalace Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewan aiki wa ula'ika masu wannan siffa ashabun nari su ne ma'abota wuta hum su fiha a cikin da khaliduna za su dawwama dindindin saboda mutuwa da kafirci na sabbaba dawwama a wuta Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta balle ma a dawwama na'am إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين للين وأن آمنوا سكي إيماني والذين وأن هاجروا سكي هجرا wajahadu suka yi gwagwarmaya fi sabilillahi a tafarkin Allah ula'ika masu irin waɗancan sifofi da aka faɗa yarjuna rahmatallah su suke neman rahmar Allah wato aljanna wallahu Allah gafurin mai gafara ne a inda suka kuskure rahimun mai jinkai ne zai yi jinkai zuwa gare su ni da ku Allah ta'ala yayi rahama da jinkai zuwa gare mu a wannan aya ta ɗari sha 218 a bakara Allah ta'ala ya kira wasu manyan ayyuka guda uku na masu imani ya ce innan labina lalle ne waɗanda amanu suka yi imani wallabina hajar waɗanda suka yi hijira na biyu wajahadu fi sabila suka yi gwagwarmaya na uku manyan ayyuka uku Allah ya kira amma na farko innan labina lalle ne waɗanda Tauhidi ne amanu suka yi imani menene ma'anan imani allo ga harshen larabci shine at-tasdiq gaskata abu in ka gaskata abu to shine kayi imani da shi in muka duba kissar annabi yusuf daga aya ta sha bakwai zuwa ta goma sha tara za mu ga ai abin da ya faru akan ma'anan imani min babin misal wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin da yan uwan yusuf suka zo zuwa ga baban sai suka ce ai ba za ka yi imani da gwadon halifin ba za ka gaskata mu akan al'amarin yusuf ba ko da kuwa gaskiyar muka faɗa kaga wa ma anta bi mu'minin ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqina kai ba za ka gaskata ba ko da mun faɗa gaskiya to kaga wannan ma'anan bi mu'minin lana kalma ce ta tasdiki ma'anan imani shine gaskatawa wa istilahan ma'anarta a shari'a shine at-tasdiq alladhi yashtamilu al-qabul wal iz'al shine gaskatawa wanda ya tattaro karban duk abin da aka gaya maka da kuma sun kuyar da kanka kai biyayya so dakan Allah ya ce waɗanda suka yi imani iya nufin waɗanda suka gaskata duk abin da Allah ya faɗa haka annabinsa ya faɗa kuma suka karfi sakon hannu biyu kuma suka nuna humility suka gaskantar da kansu ga Allah wata wata'ala suka nuna su bayi ne wanda ya samu wannan siffa a cikin umarnin Allah ya samu imani Allah ta'ala ya mana baiwa da haka wallazina hajaru kuma su ne waɗanda suka yi hijira siffa ta biyu kenan hijira a musulunci kala biyu ne akwai alhijira al'amma akwai alhijira al hijira al'amma wato gamammiyar hijira wanda kullum ana so mu zama a cikinta babu dare babu rana shine mu zama kullum ba dare babu rana muna kaurace wa sabon Allah zuwa ga biyayya ga Allah ma'anarta a luga hijira shine a tarku bari amma istilahan kuma shine me shine ay yahjura al-muslimu baladahu wa watanahu ibtigha ridwanillahi azza wa jalla to daka ma'anarta a hijira shine kamar abu su hakikanin ma'anar amun gamammiyan definition ma'anar hijira shine duk abin da Allah ya hana idan ka bar shi ka koma biyan zuwa ga Allah ka hijira wanda yake shan giya ya daina don tsoron Allah hijira yayi wanda ke zuki ta malle ya daina yayi hijira wanda yake munafurci don tsoron Allah ya daina yayi hijira wannan shine abin da hadisi ya fassara mana hadisin muslim rahmatullahi alaihi hadisi na goma da annabi tsira da aminci sabbata gare ke cewa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma na Allahu an manzo Allah yace musulmi na gaskiya shine wanda ƴan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa da harshensa da hannunsa baya cutar da al'umma annabi ya ce haƙiƙanin mai hijira shine wanda ya nisanci abin da Allah ya hana so duk inda ka takaita wani zunubin da kake daya to sunanka muhajir a ma'ana ta gamammiya takaitacciyar ma'ana kuma shine ka samu kanka a wurin da aka hana ka bautan Allah ko aka hana sallah ko aka hana azumi ko aka hana aikin hajji sai ka ce to bari in je inda zan bauta Allah subhanahu wata'ala to wannan kuma shine ma'ana khas to wannan shi ake kira ma'ana khas wanda kuma ƙur'ani ya bada misali a ramar zaka ne wani misali إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أولا wannan aya سورة suratun nisa kenan aya ta Allah ta'ala ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira sai ce illa al mustad'afina min ar rijali wan nisa'i wal wildan alladina yaquluna rabbana akhrijna رب من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا to a waɗannan ayoyi daga ta 97 99 cikin surutun nisa sun bayyana mana cewa waɗanda hijira ya kama ba su yi ba ma sun zalunci kansu makomar su wuta ne Allah ya kare mu yasa duk inda mutum samu kansa a wata ƙasa a duniya da aka hana bautan Allah to ba a yarda ya zauna a wurin sai koma inda zai bauta Allah saboda ƙasar nan da Allah halitta da girma take in a gari ne sai mutum ya kaurace in anguwa ce mutum na makwabta da gidan giya ko gidan karuwa iya bata ya'yansa to dole bari saboda tarbiyyar ƴaƴan ita ce muhimmiya ya zama zama kusa da wurin ya ci cin al algazul fikiri ko algazul akhlaqi da muka yi magana a baya a yanzu musulmai babu da matsalar da ya kai lalata tarbiyyar ƴaƴa girmama manya yayi karanci sanin girman na gaba yayi karanci sai ka ga yaro dan shekara goma sha hudu ko sha biyar sai hau twitter ko facebook sai rika tsine wa mai shekara saba'in ko tamanin yanzu ɗazu na ga wani abu wani profesa a jami'a wai wani yaro ya zo yana ta zagin sa akan wani abin da aka rubuta shi bai ba sani ba bai rubuta ba bai ba sai suka rubuta a social media sai suka watsa a sunansa sai ja hankalin sai suka janye yace sai je wani yaro ya rubuta a kansa da ya shiga profile sai ga yaron nan ai a cikin ƴaƴansa ba bai wuce irin na bakwai ko na takwas ba duka na da cewa an ɓata tarbiyyar mu mun tashi a cikin al'umma da sanin girman na gaba to yanzu babu shi wannan yaro ɗan shekara ashirin sai ya ci mutuncin mai shekara tamanin ko saba'in ko sittin sai ya ci mutuncin wanda ya haife shi ko wanda ke da ɗa ko ya da ta girme shi amma bai dame shi ba duk wanda ya cin algazul fikiri da asalakin da ake mana kenan saboda mu society ne da muka tashi mai ladabi mai girmama na gaba mai sanin mutunci to labarin yanzu ba haka bane shi yasa iyaye akwai jan aiki akan mu to haka ta Allah ta'ala yake da hajar waɗanda suka yi hijira idan aka hana mutum bautan Allah a wuri ko yaga tarbiyar ya na lalacewa ya halatta ya sai da gidansa a unguwa ya koma wata unguwa in haya yake ya bar wannan ya koma wani wuri duka ya shiga cikin hijira ka matsa daga wata unguwa ka koma wata unguwa dalilin ka ne sanci sabon Allah hijira ne ba ma sai ka bar garin ka ba a cikin garin naka me dalili ana son ko za ka zauna ne ka duba ina ne tarbiyyar ƴaƴa za ta zo maka da sauki zai maka dadi a ce ga gidanka makwabta daga gidan giya ne bayan gidan giya kuma gidan karuwa ne ai babu dadi so da haka wallazi na hajar waɗanda suka yi hijira wa jahadu suka yi gwagwarmaya ma'anan aljuhud shine azzaka kokari da mutum zai yi fi sabilillah a tafarki Allah suka yi gwagwarmaya ya dauki dukkan kokari karantarwa ko ciyar da dukiya fi sabilillah ko zuwa filin gwagwarmaya in an ce alqital shine yaki amma Wajahidu jahidu shine taimakon addini da duk ni'imar da Allah ya maka ya shiga ciki waɗanda suka yi wannan guda uku a nan Allah ya nuna darajar imani da hijira fiye da wajahidu saboda me malami suka ji saboda kowanne a cikin su ya zo da allazina amma wajahadu kuma bai zo da shi ba ya zama an yi sa ne akan wahajiru an ce innal ladina amanu sai kuma aka ce wallazina aka maimaita allazina hajaru ba a ce kuma wallazina jahadu aka ce wajahadu kenan gwagwarmaya din an jingina akan hijiran ne bai zama mai cin gashin kanta ba kuma an nuna darajar hijira don ba ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu ba Za ka ce innal ladina amanu wanda zina hajaru tukuna wa jahadu so da aka kololuwar daraja shi ne imani ko ma baya shine mu nisanci sabon Allah mu yi hijira daga sabon Allah zuwa gaban Allah na uku mu yi gwagwarmaya mu taimaki addini mafhum tayyib Allah ya ce ula'ika masu wannan siffa yarjuna suna neman rahmatallah rahamar Allah ana iya fasara rahama a takaice a ce aljanna saboda hadisin muslim hadisi na 1172 da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace da Allah ya halicci aljanna a cikin alhadithul ilahi ko alhadithul qudusi ko alhadithul rabbani sai yace anti rahamate arhamu biki man asha sai Allah yace ke dinnan aljanna rahama ta ce ina yin rahama ga wanda na so da ke to sai a fasara ula'ika yarjuna rahmatallah ai ula'ika yarjuna jannatallah bi ma'ana junar janna wallahu Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne Allahu sunan Allah ne al sunan Allah ne ar-rahimu sunan Allah ne ayat ta rufe da sunayen Allah guda uku na farko Allah tabbatar da tauhidi imani gafurun Allah ta'ala ya tabbatar da shi mai gafara ne a wurin hijira an mun yi kuskure rahimun mai jinkai ne a cikin gwagwarmayar da muke zai iya mana rahama ya ba mu aljanna na'am يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك سنة تنبينك عن الخمر أكن جيا والميسر دشاشا قل كتفيهما أتكن سوبيو جيا دشاشا نعم ismun akwai zunubi kabirun mai girma wa manafi akwai amfanarwa lin nasu ga mutane wa ismu kuma amma zunubin nasu akbaru ya fi girma min nafihi ma fiye da amfaninsu wa yas'alunaka suna ƙara tambayan ka ma za yunfiquna me za su kirfi fi sabilillahi kul ka ce al'afuwa su ba da sadakar abin da ya karu akan bukatunsu na yau da kullum kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayat Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum ana bege ana fatan ta tafakkaru da za ku yi tunani fi duniya wal akhira a duniya da al'akhira yas'alunaka wannan ita ce yas'alunaka ta hudu a cikin suratul baqara da muka yi magana ita ce ta hudu wa yas'alunaka ma za yunfikuna ita ce ta biyar sai ta karshe a baqara ita ce aya ta gaba ta 220 wa yas'alunaka anil yatama so daga mun gama wannan to mun gama yas'alunaka a cikin baqara babu wata waɗannan su ne daban guda shida yas'alunaka sahabbai suna tambayan ka anil khamri akan giya abin da yake khamaran aqal ya lalata hankali duk abin da za a sha ya bugar da mutum shake cewa giya wal maisir da kuma tata shine ka sa kudin ka wani ya saka duk wanda yake tattara naka da nasa kul ka ce musu fiki ma a cikin su akwai ismun zunubi kabirun mai girma wa manafi'ul nasu akwai amfanarwa ga mutane asali magana mafi inganci sayyidina umar radiyallahu an da mu'adh ibn jabal radiyallahu an su suka yi ta tambayar manzon Allah akan giya dan a farkon musulunci ba a haranta shan giya ba sai su sha giyan su su zo su yi ibada saboda me musulunci yana da wannan barake da masa at-tadarruj shine in za a implementing doka ana daukar su ne step by step slowly but surely musulunci ya fahimci canja mutane rana da iya da wahala so zaka sai ya zo da wani irin strategy na canja abun a hankali a hankali in mutum na laifi ɗari ne sai a hana shi ɗaya yanzu an tabbatar ya daina ya nutso sai a ɗauko wani sati mai zuwa sai a ɗauko wani wata mai zuwa don in kace mutum na laifi ɗari imani bai shige shi da yawa ba sai kace duka ya bari to wani sai dai haƙura da addinin to shi ake cewa at-tadarruj slowly but surely a riga canja kurakuran ɗaya bayan ɗaya saboda gyara al'umma rana ɗaya baya yiwa lokaci ake bukata ɓatawa da yake yiwa rana ɗaya amma gyara sai a hankali ana iya rusa ginin nan a fara ɗaya amma ba za a iya gina gidan nan a fara ɗaya a shiga cikinsa ba ko wannan ofishin ba zai yi ba amma rusa zai rusu amma gina ba zai gini ba su daga sai sahabbai suna yawan tambaya akan me matsayin giyan nan ne hankalinmu bai nutsu ba aka sha abu ya fi hankalin ta fita tare da kai har mutum ya je ya auka wasa suka ce ai babu nutsuwa a ciki Dan ya faru a tarihi ba ma a zamanin su ba a baya bayan nan ba sai na kira kasar ba a ɗaya daga cikin manyan kasashe wani ya sha giya ya je auka ba masa ta haife shi ta yarda da shi ya ce wallahi in ba sai da ba zai kashe ta ya kashe shi saboda jinkan zai kashe ta ya kashe shi ta amince bayan ya da hayyacinsa ya yi sabon Allah da ita da ya gane ya kashe kansa kuma saboda akwai takaicin da ya kai mutum ya je auka uwarsa duk ba mai sa wannan sai giya kamar yadda manzon Allah ya faɗa so shi yasa sai Allah ya saukar da hukuncin giya bi tadarrus ɗaya bayan ɗaya a gaban farko ba hana sahabbai shan giya ba sai aka ce suna iya shan giya su babu damuwa wannan sai ta zo ta mataki na biyu su sha giya a wani lokaci su bari a wani lokaci afuwan wannan sai ta zo ta bayyana a giya akwai amfani amma illan ya fi yawa shine mataki na biyu mataki na uku kuma shine su sha giya amma kada su sha kusa da lokacin sallah sai aka takaita time din shan saboda lokacin da za a sha ta sake mutum shine tsakanin isha da asuba da kuma asuba da azhar don haka an takaita sai na karshe sai hani ya zo cewa kar a kara shan giya ayyukan shedan ne don haka an haramta giya a mataki hudu ne wannan aya ta yi magana a mataki na biyu arama zai iya nemo mana mataki na farko ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وانا تكين سورة النهالي كينا آية تستند بقيد الله تعالى ومن ثمرات nakhil wal anabi tattakiduna sakran sakran wa rizqan hasana Allah ya ce a cikin ƴaƴan itatuwa na dibino da kuma inabi da ake sarrafa muku ya zama giya kuna rike abin da yake sakran mai bugar da hankali wa rizqan da arziki kuna cinikayya da shi da giyan gina ana sayarwa amma Allah ta'ala ce inna fi zalika laayatin liqaumi ya'qiluna amma a cikin wannan akwai wa'azi ga masu hankali za su gane cewa bai da amfani an dai dan daga musu kafa ne don kada hana giyan ya sa su bar musuluncin a farkon musulunci to a lokacin aka ce akwai ma amfani bayan sun dan shiga musulunci na umar na ta addu'a irin su ma'abu allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyar. Allah ka mana bayanin hakikanin bayani akan giya sai Allah ya saukar da yas'alunaka anil khamri wal maisir sai aya ta uku kuma a nan sai aka ce tana da amfani amma cutarwan ya fi girma sai aya ta uku ta zo kuma ta hana su shan giya a kusa da ke da lokutan sallah يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا النساء آية أربع أقصي الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون kar ku kusanci giya kuna maye kar ku kusanci sallah kuna maye har sai kun san me kuke fada kaga an takaita lokutan sha sai kuma hani na karshe Allah ta'ala ya ce ne ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هل كاغا نكا سكينن يا أيها الذين آمنوا يا كون إيماني إنما الخمر جيا والأنصاب wal maisir da tata wal ansab wannan abu ne na shirka da suke yi da dutse wal azlam wanda suke yi da kibau duka shirka ne Allah ta'ala ya ce rijisun min amali shaytan duka kazanta ne daga cikin ayyukan shaytan fajita ne buku na tuflihuna san ce shi dan kula bauta to wannan shine haramta giya amma a wannan mataki ba a haramta ba da amma in ka duba a ai babu wani abin da za ka gani a giya da zai sa yau ka sha ta binciken WHO World Health Organization ya tabbatar da cewa ita wannan giya da ake sha tana sabbaba mutum miliyan uku a kowace shekara mutane miliyan uku ke mutuwa don giya sannan suka tabbatar a research na who cewa giya tana sabbaba cututtuka akalla guda 200 yanzu a duniya daga na kashe zuciya tana sa cutar kansa duka giya na sawa suka kara tabbata dalilin shan giya yana sa mortality rate yana karuwa na yara daga shekara ashirin zuwa talatin da tara mutuwansu na garuwa a duniya wanda suke rasuwa wujin wannan shekaru ashirin zuwa talatin da tara sama da mutum miliyan ɗaya a duniya saboda ne duka dalilin giya mai abin sha'awa a cikinta ba ka magana hadisai ga sun fi shurin matsaki da suke tsinuwa a kan ma ita kanta shan giya ga hadisi a cikin sayi hadisi na ɗari bakwai da tara da manzon Allah tsira da abinci tabbata gare ke cewa ah, la yashrabu rajulul khamra fi duniya illa lam tuqbal salatu 40 yawma mutum ba zai sha giya ba a duniya face sallarsa ta kwana 40 Allah ta'ala ba zai karba ba 40 in kai sau biyar salloli biyar kullun sallah 200 Allah ba zai karba ba shek salal usaimir ibn akita ba a hana sallah bane dole yayi sallan kuma ko yayi babu lada Allah baya so dole zai yi amma Allah an gaya masa ba za a karbe ta ba shine yayi amma dalilin me dalilin giya a hadisi a cikin littafi na silsila sahiha hadisi na 1853 annabi tsira da amincin sabbata gare shi na cewa alhamru ummul fawahish ita giya ita ce uwar dukkan alfasha duk alfasha a duniya uwarsu ita ce giya Ya ce man shariba hawaqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi annabi ce duk wanda ya sha giya yana iya auka wa mamarsa ko ummansa ko gwaggwansa kuma duniya ka tabbatar da haka yana faruwa wanda ya sha giya uwarsa ma yana iya auka mata a hadisi na 1853 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa alhamuru ummul khaba'is giya ita ce uwar dukkan khaba'is a duniya in dai kana so ka san menene gate sabon Allah ta ne shan giya duk mutumin da ya da zanci giya to ba ka raba shi da sabon Allah wajibi ne mu yi kaffa kaffa mu sani rayuwa ba matabbata ba ne a yanzu mutum ya ɗauki kuɗin sa ya sha giya mai da ita ba zai mu yi tafsirin ayin nan ba a ran ma a rike bayanan da muka yi gobe sai mu tsora a kai insha Allah sai mu tashi a aya ta 219 amma ba zai mu tafsirin ba abinda na faɗa yau ba sai na maimaita ba akan giya gobe sai a tashi akan abin da aka ga ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق